to zai zama falalar Allah za ta shafe shi zai shiga aljanna ko da ko wani abu zai same shi amma dai a ƙarshen su zai dawo ma aljanna to shi ne ce wakila liwahabin liwahabin bin munabbihin an ce ma wani babban malamin musulunci yawahabu bin munabbihin magana ya ce to amma mutum ya yi da hankace duk wanda karshen kalamin sai ya kasance duniya la ilaha illa zai shiga aljanna ya ce to amma a kokarta aiki da shari'u a dan kokarta a da shari'u sai wani ya ce mai a'a alaysa la ilaha illa allah miftahu aljanna halan la ilaha illa ba ita ce aka ce mabuni aljanna sai ce eh, ita ce kare ce bala haka ne ita ce ta mabuni aljanna walakin laisa miftahun yace sai dai ba wani mabudi illa lahu asnanu face yana da haƙori makullai ya haƙori gare su fa in ji ita bi miftahin lahu asnanu idan ka zo da makullin da adda haƙori kuti halaka za a buɗa maka wa illa in baka zo da makullin da adda haƙori ba lam ta laka ba za a buɗa maka wannan ɗakin makullinka ya goge haƙorin da an garai sun ɗebe ko an sashi bai buɗa ɗaki menene wannan malami musulunci yake nufi cewa kalimar la ilaha illallah tana da tana da shari'a karkashin duk da mai risala ya ce al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari yazidu bi ziyadati al amali wa yanqusu bi naqsiha yace shi fa kalimar imani kalima ce wadda ba mujarradul qawli dai kace yace qaulun bil lisani abu ne wanda ana faɗarsa da baki a ce la ilaha illallah yace amma wa atiqadun bil qalbi kuma mutum ya kudurta kadaita Allah a cikin zuciya wa amalun bil jawari kuma sannan wani aiki ne da ake da gaba don ka yi kalimar shahida la'ilar ka da duka to ba ka amfanin ka sai ka yi aiki da shari'a shi yasa Allah yake cewa can illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun a suratul zukhruf yace illa man shahida bil haqqi sai fa mutumin da ya shaida shaida ta gaskiya wa hum ya'lamuna suna sane da abin da wannan kalimar ta kunsa shi ya samu maluma suka sa sharuɗa cikin cikinsu a samu bayan ka kalimar shahada akwai al ka tabbata abin da ba dawucin ka kai ba Allah babu babu abin bauta sama da ƙasa ka tab yaqini kake ba dawucin kake don su Abdullahi bin Ubay sun yi la ilaha illallah amma bata kai zuci ba kai ma in kai wannan kalima ba ta kai zuci ba ta da amfani Ya sa Allah ce illa man shahida bil haqqi ga wani wuri kaji Allah ce illa man lamine ne wa radiya lahu qawla Kai wanda yayi kalimar da Allah ya yarda da a so wanda bai yarda da ita ba in za ku ji qur'ani za ka ji ce masu bi sama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minina Allah ya tsine ma imanin gana ku fir da abin da imanin ku ya kuka yi ta'addanci kashe annabawa sabanin shari'a ku zaɓi wanda kuka so ku bar wanda kuka to wanga imani in imani Allah ya wadde nai Allah ya ɗebe da imani albarka don haka nan shi na malamin da ya ce eh gaskiya ne wanda ya mutu da kalimar shahada tabban yana shiga aljanna amma da ya ce a sani kowane makulli yana wani mabudi yana da yan hakura in an zo da wanda adda haƙura nan zai bude in an haƙura rai sun ka goge kuma baya budewa to haka na wanda zai zo da kalimar shahada kuma ya yi aiki da shari'a ma'ana yana da yaƙini sannan bisa ga so ba tilasta shi an kai sannan ya yarda bisa ga yarda don haka nan abubuwa maluma sun sa kusan sharuɗa shidda ga kalimar shahada sai ta haɗa su sannan take zama kalimar shahada gaskiya amma wani yana iya faɗin ta yanzu ta zama sanadiyar ya shiga aljanna Sun ya musulunta yanzu ya yi kalimar shahada Allah bai mai jinkiri biyar da su ana yi masu fatan Allah ya gafarta saboda al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana rosa duk abin da aka yi na ɓanna a gabanin don haka abu ne mai kyau a wannan abin kyakkyawar fahimta kada mutum ya zauna yana ta bidiyoyi yana ta tsaka doka yana ganin sunna annabi ba hanya ba ce sai ya ga mutuwa sai ya roshin maza maza ya kalimar shahada ba ta amfani wannan lokaci in mutu ya yarda da la illallah to mai risala ya yi bayanin ilimi mai yawa akan ta cikin babu matan duku biya alfinatu ya ce wala ya kamalu qaulul imani illa bil amal magana kai la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi ce ba ta cika wallahi sai kai aiki ya ce wala ya kamalu qaulun wala amalu illa bil yad ya ce kalmar da kai da aikin da kai an ga ka zo masallaci ka yi aikin alkhairi ka hidda zakka ka yi azumi ya ce duk ba su cika ba wallahi illa bi niyatin sai in ka yi niyyar don Allah in baka yi niyyar don Allah ba kuma aikin ya zama na banza yace wala ya kamalu qawlu wala amalu wala niyatun illa bi muwafaqati maza illa bi muwafaqati sunna duk abin bai cika ba kai kalimar ka ta shahada kowa ya ji an ga kana sallah kana azumi kuma kai niyyar don Allah kai ibadan nan da kake sai in ta dace da aikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi Abdullah bin Amr la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku imani ne bai cika imani da Allah ba da ni sai ya zan ra'ayinsa na zuciyarsa da yake da shi na ibadar Allah bin bin abin da ni zo da shi ne amma yana da wani ra'ayi can ratsacci wanda ya sa mu sunna ya yayi kalmar shahada duka ba ta da tasiri da haka sai mu abin kyakkyawar fahimta takan je sun ce ai na na zauna da shehiwa ne da kalmar shahada ya cika na zauna da shehiwa ne da kalimar shahada ai shi ma rauna saboda yana da ilmin yana da ilmi ne cikakke shi yasa da yadda rayuwa za ta yi halinta sai ce la ilaha zai amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah yake mai al'ana wa qad asaita qabla kunta min almufsidin Allah yake a wannan kalimar ta kan ba ba so don haka duk mutumin da ya jinkirta duk gyara sai ranar mutuwa sai ce yanzu na zai gwada ma Allah wayo to wannan wayon baya yi Allah ya fi kowa dubara ina fatar an gane yan uwa don haka kada mu rudu da yanci kalimar shahada mutu ya na ya na sai lokacin mutuwa ya sai roshin zuwa kalimar shahada to Allah ya san abin na ya san niyoyin mu ya san abin da muke aikata Allahu bima ta'maluna khabirun duk da kuka ga ya yi watsi da kalimar fir'auna saboda bai tashi yin ta ba kuma ya faɗi bai ɓoye ba inna mattaubatu allazina yatubuna an qaribin ko masu tubar da Allah ke la'akari da ita waɗanda suka tuba kusa ma'ana lokacin da suna cikin yalwar rayuwa tsammanin rayuwa suka tuba ma Allah wallah Allah ce waɗannan fa ulaika yatubu Allahu alaihim Allah madaukakin sarki yana tuba yana karbar tuba akan su wallahu ghafurur rahim yace amma walaysa tawbatu wallahi Allah ba tuba bace a gurin Allah lil ladina ya'maluna sayyi'ati ga masu ci gaba da aikata laifi hatta idza hadara ahaduhum al-maut wai sai dai ya halarta lokacin mutum kala ci ya qala inni tubtu Allah ya ce Allah na tuba ya kalimar shahada to a wannan lokacin ba lokacin ta bane ina fatan da Allah mu mu fahimci zaccau mu lazimci mu yi kalmar mu ta shahada mu tsare ka'idojinta wannan zai taimaka mana in ta cika da ita ta zama mai sanadiyar samun aljanna gobe Allah ka samu cika da kalimar la ilaha illallah wannan da abin da aka yi muna bayani kenan hadisin mu na harko ciki aka ce haddasa Musa bin Isma'il Musa dan Isma'il ya labarta muna yace haddasa na Mahdiyu bin Maimun wato mahadiyu dan maimun ya labarta mana ce haddasana wasilun al-ahadabu wasilul ahadabu ya labarta mana anil ma'rur bin suwaidin daga ma'rur dan suwaidin an abi zarrin radiyallahu anhu daga abu zarrin gifari shine jundubu bin junada Allah madaukakin sarki yarda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم don Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce a a atin min rabbi wani mai zuwa ya zo mini daga gurin ubangiji na falki ko cikin mahalki da dukkan abin da malumma suka hita ya kan shi shine cikin Ba a akabara ni manzo Allah ya ce da ya zo mini sai ya bani labari au bashara basharani fa aka bara ni au basharani yo ya bani labari ko yayi mini bushara shakkun mina rawi wace kalima ce cikin su yasa aka kawo su duka biyu ya min bushara da cewa annahu yadda al'amarin nan yake man mata min ummati duk wanda ya mutu cikin al'ummata la yushriku billahi shay'an bai shirka da Allah cikin komi da kalar jannata zai shiga aljanna kaga in kai kalimar shahada kana shirka da Allah ai ba ta da amfani ke kuntu sai ni ce wa in zana wa in saraka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abu Zar al-Ghifari wannan hadisi yace manzon Allah wa in zana ko da yayi zina wa saraka yayi sata kala eh wa in zana wa in saraka ko da yayi sata yayi zina wadanga ai sabo ne wuka ne na sabo ba kahirci ba shi mai sabo yana yarda ya san abin nan da yake ba daidai na ba sai nan ya rinjaye shi yayi amma mai mai rikon wani shi ba ya da yana darufin game da gaskiya aikin annabi Muhammad wanda ka bin wata shari'a ba ta annabi shi yana ganin shari'a nan ta annabi ba cikakka ba ce an gane bambanci yana ganin shari'a ga tana da gibi malam wani ya kawo ciko to ka gana yana da bambanci da wanda ya sabu yana ka Allah ka raba ni dabi'a ga Allah su ba guda ba don haka yan wannan shi yasa ya zo wata wasu ruwa ruwayoyi cewa ba duk wanda ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna wa in asabahu ma asabahu ko da wani abin da zai same shi zai same shi to amma dai zai shiga aljanna ma'ana abin da aka sun a gwada maka nan mai kalmar shahada bai dawo wuta ba ya hana ba a hana ya shiga wuta don ana iya hursuna da Allah ya faɗa a suratul furqan na rabba na rabbana an na azaba jahannama na azaba jahannama na zaraman jahannama ta zama tara akwai jahim akwai takara akwai huda mako akwai hawiya to abin nan kaga waɗanda nau'uka ne aka ce amma ita wutar jahannama ita ta ake sa musulmi masu sabo ta zama musu tara wanda aka wa mutum hukuncin shekara ɗaya hursuna hukuncin shekara biyu ya gama ya hito to ita wutar jahannama ita ko haka take ana sa musulmin da suka je lahira ayyukan su munana suka suka rinjayi kyawawa amma kuma ga kalimar shahada sai a yanke musu hukuncin hursuna daidai da sabon su in suka gama hursuna sai su hito ya sa ka ce kana inna jahannama kana garama jahannama ta kasance tara tara ta aka wa mutum akan zunubin su yarin jayi halayensa na gari sai a yi mai hukuncin zama hursu na cikin wutar jahannama shekaru in suka kare sai ya hito Allah ya sa ba mu zama cikin ta koko ko marra guda yace haddathana Umar bin Hafsin Umar dan Hafs ya labarta mun yace haddathana Abi Abi babana ya labarta mun yace haddathana Al-Ahmash malan Ahmash ya labarta mun yace haddathana Shaqiqun Shaqiqu ya labarta mun an Abdullah radiyallahu anhu daga Abdullah bin masudin don saboda shakiku yana daga cikin almajiransa kama a ce anin nafa'i shi ma almajirin abdullahi bin in ka an ce anin na aka yi an abdullahi to ka yanke bin Mas'udu ne saboda almajirin ransa ne to shi ne aka ce an abdullahi kaga ba a ce bin umar ba a ce bin amri ba a ce bin abbasin ba to amma za a yi la'akari wane na tabi'in sai a gano in tabi'in na almajirin abdullahi dan abbas na to sai a yanke in tabi'in almajirin abdullahi dan amru ne sai a yanke an abdullahi bin amri to haka yanzu wanda almajiri abdullahi bin mas'udin ne kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud ya ce man mata yushriku billahi sai duk wanda ya mutu yana shirka da Allah da wani abu kowane na ya mutu yana shirka da Allah da wani abu daga cikin nau'ukan shirka shi kuma hukuncinsa da kalan nara zai shiga wuta wa qultu abdullahi dan mas'ud ce ni ko sai ni ce wa qultu ana ni ko ni ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ni ko ni ce kenan dalilul mukalafa duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ga komai zai shiga aljanna saboda manzon Allah ya ya mu'azu أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله في الله ورسوله أعلم يتي معاذ كو كاتا حقين الله أكم باينتا ko ka san haƙƙin bayi akan Allah yace wallahi Allah ne da manzonsa yace haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah kan bayi su bauta mai shi kada ka su hada shi da kowa wa haqqul ibadi ala Allah an yudkhila man lam yushrik billahi shay'an aljanna shi ko haƙƙin su duk wanda bai shirka cikin su Allah ya sanya shi aljanna go da haka shine ne yace saboda haka ni ko na ce duk wanda ya mutu bai shirka da Allah cikin komi ba zai shiga aljanna don haka shirka da Allah tana da yawa manzo Allah ya ce a ashirku akafa min dabibin namli fi zalmatin laila fi lailatin zalma'i fi sakarati ala sakarati samma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi shirka ta fi boyuwa cikin ayyukan ku ba ku ganewa bisa ga takun tururuwa cikin dare mai tsananin duhu kan kankara kurma wadda ba ta da ba da ba ta da abin ga kura bisa gare ta kankara kurma wadda ba ta da kankara tururuwa ta bi a ce ka gane inda ta bi akwai wahala ko ba cikin duhun dare ya ce to shirka ta fi haka boyowa cikin ayyukan bayi sai sabbai sai kuka suka ce ya manzo Allah ya za mu yi ya ce kulu ku ɗora cewa ya Allah ka gafarta muna abinda muka aikata muna sane da abinda muka aikata mu sani ba Allahumma ighfir lana eh? Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya Allah muna roƙon ka tsari kariya ka kare mu da mu shirka muna sane kuma Allah ka gafarta mu da wanda muke ba mu sani ba wata rana mun ka tafi area kan giwa kan giwa ɗin ga wa'azi sai muka iske liman nasu sun aza kaya an kaƙe sun aza kaya an kaƙe da dai suka samu sai limamin na ya ce mana kai nima aliyu yau ban da allah mu ya kuma na mutanen ga to da harka wa'azin ga bai muka ce allah nawa kenan muka ce irin kalimar gabata da kyau ba su da wani Allah da ubangijin samai guda bakwai da kasai don haka ba a cewa Allah su daban naku da ba a banda dai Allah ya taimake ku a kansu ehe sannan kana iya cewa wallahi ba don da Allah ya so wani ya yarda ba da abin da bai yi to wani dan nau'i ne na shirka Allah ya taimake ni da Alhaji Umaru wallahi ka yi shirka da Allah in Allah ya so Alhaji Umaru ya yarda wallahi abin yana yi ba ka yi shirka na rance da rawanin sarkin musulmi kayi shirka na rance da makka da madina kayi shirka na rance da addakin kaba kayi shirka na rance da manzon Allah na rance da Allah da annabi kayi shirka da Allah akwai shirkoki da yawa ko ba ni an magani Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu kullun kai ta roƙon Allah Allah ina neman ka tsari ga in yi shirka da kai ga wani abin da ban sani ba kuma Allah in ko nayi ina ka gafara ga abin da nayi shi ban san shi ba wanda ina neman kai min kariya ga in yi ban sani ba in ko abin ya auku ya Allah ina roƙon ka gafara na yi ban sani ba to Allah ka gafarta ni don haka wannan shine magani kullum mutum bai da malaba sai yasa aka ce la malja min Allah illa ilai la malja wa la manja baka da magudanar da zaka tsere ma Allah in ba gare shi ka koma ba ka yi aiki ka roƙe shi gafara shi yasa annabi gida ya gama sallah ta istighfari saboda kila ba sallar ba ta yi kamala ba ba ta yi wa da aka so ba don haka sai ya fara Allah ka yahi mini Allah ka yahi mini Allah ka yahi mini bai la'akari da aishi yanzu ya gama da a yana yi wa da'a aka da asamin din da aka ba shi cikin ta da sai ta zuciya sai daga ne yana yi wa an yi kuskure don haka sai ya yi ta roƙon Allah gafara don haka shi yasa ce, lan yi yudkhila ahadun kuma amaluhun janna, ɗayan ku aikin sa wallahi bai sai saki aljanna suka ce walla anta ya rasulullah har da kai kai da baka sabo ga ibada ga jihadi ga kaza ga daukar nauyakin mutane yace wala ana illa an yatagammada Allah ni bi rahmatin min wa fadlin yace wallahi har da ni sai Allah ya lullube ni da rahama sai da jinkai nayi da yanzu ai maka bil din ruwan sanyin da ka sha ka ji daɗi ce nan da Allah ya ma ka biya idon ka ai ma bil din su ka biya kafar ka da ka taka ai ma bil ka biya hannun ka da ka daga ya ɗebo ma abinci ka sa ga baki ka biya hannun ka da ka ɗauka ka wanke na jasa baka hito cikin mutane ana hun ba ka biya komi na Allah ya na imomi na dacewa ma kun min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani kuna da shi na ni'ima fa Allah kuma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'aru dan haka in aka ce ai muku bil din ni'imomi to ba ku iya biya Allah yasa cikin riyadu salihina ne an ka ce a sanya wani aljanna da falala Allah ya ce a da aiki na dai da aikin kai ce aka ce to shikenan bari ai ma hisabi ka biya Allah ni'imomin da yayi ma ko da an kai mai aka auna ayyukansa da ganin da ya yi ɗaya da ji an ka auna ibadarsa ba ta iya bin bil ɗin da aka yi ne kwata yanzu ya wutar gidanka sa aka yi ma bil ɗin ga wata sai kun yi ta kai da kawo kai da yan nefa sai sun yi ta bin ka baki ina ga inda Allah zai kawo bil ɗin idanu wata dubu uku a kawo bil ɗin hanci dubu biyu a kawo bil ɗin sauraren kunnuwanka dubu bakwai a kawo bil ɗin hannu dubu goma haka in za a yi maka bil ɗin suka wata ya za a yi wallahi ba a iya biyan Allah don haka Allah inna Allah la zu fadlin ala nas kayya yace amma walakin na fataran nafi la yashkurun da haka da Allah bai ta godiya bai ta godiya na gode Allah da kan bani ido na gode da kan bani kawa ga gurmu nan yana jan gindi na gode ga makaho nan na gode ga bebe nan na gode ga kurma nan Allah na gode da kan bani abinci wani sai ya je bara ya ta godiya babu iya ta godiya sai sai Allah ya ce uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ma fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima don haka abin da ya rage kawai ga bawa tuba da godiya tuba su a haƙƙin bawa da ubangiji tuba da godiya yayi a kai ya dogara gare ta saboda ya yi tayin fakila akwai na kasu gare ta akwai rashin kamala akwai kuskure to in an kaɗa kuskuren ibada sai da kuskure na wajen sabo ya za a yi kira in babu falala Allah don haka ba abin da ya rage in kai da kan ka kalle ta wani abu ka kalle ta baka wa Allah komi ba ka roƙe shi gafara kuma ka gode mai Allah na gode duk ka lullube ni da rahama da jinkai da tanyo amma kuma Allah ban baka hakkin ka ba yasa Allah ce ma qadarullah haqqi qadarihi ba su girmama Allah irin girmama da dace da shi ba don haka girmama ga Allah ambace shi kowane lokaci a gode mashi kuma kada a manta da shi wallahu a'lam don haka nan hadisin da ya karantar da mu cewa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah dan wuta ne ko rantsuwa kai babu kafara don Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa mai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ce wa mai yushrik billahi faqad iftara isma aziman innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu na wannan jahannama la yamutu fiha wa la don haka ka yanke hukunci duk wanda ya mutu da shirka wuta zaina wannan ko kafara kai ko rantsuwa kai duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah bai yahewa ba bai iyawa bai dai yafewa saboda girman zunubi ya yi girma ya yi ka cikin wanga gangan jiki ya tsara maka gaban ga ya tsara maka ya yi maka hanyoyin cin abinci ya yi maka hanyoyin hitaf ya hore maka hanyoyin bidashi kuma a ce duka baka gana haɗawa da wani ba sai wanda an ka yi ku tare ka ɗauku ai wallahi malawa ne ni shi ni gode ma malawa ne ka kai ta ƙoƙarin ganin cewa wani ya fi maka Allah kima in aka yi ambaci Allah ku aka yi layin Allah ruwan Allah ba husani an ka tabi wani an kai ta kun baki shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azimun shirka ita ce mafi girman laifi kowane zalunci bayan shirka yake don haka shi yasa aka ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah dan wuta ne Allah muna roƙon ka tsari daga shirka amma su ya ce aka sinsa duk wanda ya mutu yana da imani bai shirka da Allah ba shi kuma dan aljanna ne shi yasa ya ce fi hadal hadisi man qala la ilaha illa Allah nafa'at yawman min ad-dahri ibnu hajar kenan yake fada yace qala ibnu hajar al-asqalani rahimahullah sharhin wannan hadisi yace ibnu hajar yace wa fi hadha hadisi cikin wannan hadisi ya zo cewa man qala la ilaha illallah nafa'atku yawman min ad-dahri za ta amfane shi wani ne cikin zamani asabahu qabla zalika ma asabahu ko da wani abu ya same shi a gabani wannan lokaci amma dai za ta amfane shi ba Allah ba zai bari ma wannan da kalimar shahada ya dawo ya dawo ba shi a shi an kariyar da za ta yi mai da amfani shi yasa in yan wuta suka ga ana ta hitowa da wasu ku je ku duba za a ce a dubu wanda adda kyakkyawa aiki wanda imani ya hitar a ce kai ku tafi ku dubu duk wanda adda kwatankwacin kwara zara na imani cikin zuciya ta hito da shi daga cikin wuta in an ka gama hitowa da su sai kafin su ce wayo inda ko mun taɓa musulunci ga ko na ɗaya rana ina Allah ya kotun ɗinsa suratul hijiri rubama yawaddu na kafaru law kanu muslimin Allah ya ce wallahi wata rana kafirai za su yi gure inda ko musulmai ne saboda su ga musulunci ya kare mutum daga dawama wuta ga su tare da shi ya hissai kamar wanda aka yanke ma hukuncin rai da rai da wanda aka yanke ma hukuncin shekara 20 duk inda aka biya yana da jinkiri sai sun kare ya fito ya bar wannan da aka yanke ma hukuncin rai da rai to kafiri shi an ka yanke ma kafiri da da wanda ya shirka da Allah su adda hukunci yan rai da rai cikin wutar jahannama har abada shi ko wanganan dan emergency zamana zai bai wuce shekara miliyan bakwai sai ya hitowa yana daidai da wanda aka ce salibi na fiya abadan ma damati samawati wal ardu illa ma sha a rabbuk don haka Allah ya tsare mu da shiga wuta yan uwa Allah ya tsare mu da shiga wuta Allah Kai babu la'amri bittiba'il jana'izi an yi mana bayanin muhimmancin falalar kalimar shahada yanzu kuma babu yana karantar da mu umarni da rakiyar jana'izoji zuwa makabarta ko jana'iza haddasa na abulwalidi abulwalidi ya labarta mu ne ce haddasa na shuba ya labarta mu na anil ash'as bin qais daga ash'as bin qais qala yace sami'tu muawiya bina suwaidin bina muqarrinin na ji mu'awiya dan suwaidin kaga an samu mu'awiya uku akwai mu'awiya binu haida akwai mu'awiya binu abi sufyan to gashi nan kuma an samu mu'awiya binu suwaidin bin ne anil barra'i radiyallahu daga barra'u dan azib Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ci ce nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi saba'in manzo Allah ya umurce mu da wasu abubuwa guda bakwai ma'ana cikin umurce manzo Allah ba bakwai din ga ɗaya na ya umurni ba amma cikin wasu abubuwa da ya zaɓe ya yi umurni da su cikin umurce umurcen musulunci ya umurce mu da su halaye wasu ɗabi'u masu kyawu guda bakwai wani hana an in kuma ya hane mu wasu abubuwa guda bakwai amara na bitti ba'il jana'izi cikin halaye al-akhlaqul hamida abin da ya umarce mu da cikin umurce umurce akwai rakiyar gawarwaki zuwa makabarta wa iyadatul marid kuma ya umarce mu da gaida marashi lafiya sannan na uku wa ijabatul da'i da karfa gayyata mai gayyata yace wa nasril mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wa ibraril qasami da barrantar da rantsuwar dan uwa wa rabbi salami da mai da sallama assalamu alaikum sai ka ya kan gaba bai da je mai ka ce ka kila mushriki na ba ka karba sallama ba daidai ba in ba bayyana kai gare ka mutumin da kafi har da kafiri kai ya yi maka sallama assalamu alaikum ce mai wa alaikum assalam ko ba ya kace ka kenan inda ya yi maka takwarai don kafin akwai ma na mare kun ka ga na mare kun ba sallama ta ina fatar an gane eh, wa in ko kafir yayi maka sallama in bai ta kwarai yayi kai mishi sallama amma in bai yi maka ta kwarai ba sai ka ciyo alaikum ka takaita nan amma in yayi ta kwarai hakke ka mayar mashi abinda baka roƙan makafiri rahama amma in yayi maka roƙon aminci kai ma ka roƙan mai aminci amma baka ce mai yarhamuka Allah saboda haramun ne Allah ya jinka yin kafiri ba ya canja shi aljanna har abada san iya musu da kalimar shahada ina fatar an gane to shine yace wa tashmitil adishi da yin addu'a ga wanda ya aka shewa da sharadin in yayi godiya ga Allah yace waɗanga su ne abu bakwai wani hana an aniyatil fiddati ya hana mu yi amfani da makaikin azurfa wa khatimiz zabi da sanya zobe na zinariya wal hariri ya hana mu sanya al hariri gama garin shi kenan wadibaji ya hana mu sanya kalan al hariri wanda yake green shine dibaji wal kisi ya hana mu sanya kalan dibaji wanda yake ɗorowa wal istabraki ya hana mu sanya kalan dibaji wanda yake mai walƙiya ja mai walƙiya amma dukansu dukansu na uka ne kamar ka ce boyel kaga boyel ba kala guda ba ne yana iya zama ja yana iya zama green yana iya zama ɗorowa ko ba haka ba to duka waɗanda nau'uka ne na alhariri nau'insa ya hito jakkala ne ko ya hito ɗorowa ko ko ya hito abin na ɗanye haki duka dai alhariri ne haramun ne ga mazajin al'umma annabi muhammadu halar ga matan al'ummar mata ya halatta su yi kawa da shi wannan abubuwa guda bakwai ba wai an kayyade ba gaba ɗai su ɗai na an su ɗai na an kai umri da su ba ya anna awamiran nabi kasiratun saboda umurcin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa lakin ahyanan tuhsaru ba'dul masail wani lokaci akan dan keɓance wasu sashin matsaloli fi adadin muayyani cikin wani adadi keɓantacce amma a ɗauki waɗanda yana daga cikin halayen da aka gani suna kyautata al'umma zamantakewa makarimul akalaƙi kenan wanda aka ce makarimul akalaƙin ta mallaka sarwaha ji mai ishiriniya to nan makarimul akalaƙi ne waɗanda ke kyautata alaƙoƙi su ne aka yi umarni da su a nan suna suna da yawa amma waɗanda suna daga cikin abin da ke kyautata dangantaka biyar jana'iza shi kuma an faɗi falalarsa cikin wasu hadisai da mun za mu karanta nan gaba cewa annan manitta ba janazatan wa salla alaiha falahu qiradun wa man aha hatta tudfana ma salat falahu qiradani duk wanda ya samu sallar gawa yana da wani yanki na lada wanda ya rake ta aka turbude ta yana da wani yanki na lada sai sa can bulugul mara kawo aka cewa in mutum ya sallah akan ta rake ta falahu qiradani kullu qiradin mislu jabal Udin. kowane yanki guda na ladarsa na sallah da na rakiya kowane su ya yi girman dukin uhudu mahajjata sun ga dukin uhudu dukin uhudu ga zaton da nikai yana hin dukin ga na tarafin girma ga zaton da nikai yana hin wannan dukin na tarafa kun san dukin ga na tarafa ko yana da girma ko tara lada kamata ya ana ganin bara kalla ko to dukin uhudu ya fi shi girma insha Allah ya fi shi yawa kuma aka ce mutum ya yi sallar gawa sallah ɗai bisa ga ɗan uwansa mamaci yana da lada kamar girman dukin uhudu in ya daure aka taita da shi makabarta yana da tulin lada kamar dukin uhudu nina na haisa wannan saboda wannan yana daga cikin abin da ke kyautata alaƙa sai aka faɗi falalar sallah akan mutum da rakiyarsa dan uwanku ne ya rasu ku taru ku yi mai duddufa ga Allah duk da ba ma'asumi ba ne manzo Allah ya ambaci adadi wani na mutum arba'in mumina in suka tsaya kan sallar gawa suka yi mata duddufa ga Allah in sun kai mutum arba'in da ba su shirka da Allah Allah na jin gawan nan in babu wata halalawa ka tsayi ba a biyan kuɗi ba ba ka ji wani kwadai tarwa ba wani ya mutu Allah ya ji ne sai ka tarka amma sai an ka jingina sallar ga taka gare shi wani riba za ka samu na lahira mai girma in ma kan rake shi aka ga adadin mutane ya mutunta shi zuwa gidan shi wani ga wani adadin lada an kwaɗaitar zuwa ga wasu halaye amma da za a bar abin na ce a yi sallar gawa wanda duk bai yi wata falala ba sai ji ni bana mai lokaci ne sai sai gawan mutum ta zama tozartaffa cikin mutane ko ba haka ba to wannan shine aka yi magani ina fatar an gane don haka sai aka sanya duk mamacin da ya mutu da la ilaha illallah ko da yana da wasu laifuka kuna iya zuwa ku mai sallah ibnu taymiya zamanin su akwai yan bid'a kwarai yayi ta roƙon Allah Allah kai kai mini fatawa ban samu wata fatawan magabaci na ba game da abin da ya shafi sallar mutanen da suke bid'a yi ta roƙo Allah sai yi mafarki kila za mu kai ga maganan nan ya yi mafarki aka ce ma ya ahmada ishirada fi fi du'a fi du'a alayhi kai sharadi cikin masa addu'a kace Allahumma in kana musliman faghfir lahu warhamhu ina fatar an gane saboda mi saboda akwai mujamala kana tare da dan mutum eh da wa mai da diya ta yi gidanka ya rasu sai ka ce wala ni dan da Allah abin zai zai bai za kawo su su shi ga abokan mu'amala ka ga diya ta da abu da hannunka da Allah bai kawo amma kuma an tabbatar da ba bisa ga shirya annabi Muhammad yake ta ba amma yana kalimar shahada sai ka tafi ka ce Allah kamar yadda mai risala ce Allahumma in kana muhsinan fadid bi ihsani to nan kai ko in kana kokanto shakkar sai ka ce Allahumma in kana musliman faghfir lahu warhamhu in wurin abin ga ta'aziyya ce ka zo sai ka ce Allah ka ji kan musulmi Allah jama'a ce wa Allah Allah ji kan musulmi Allah ji kan musulmi Allah ya gawar da musulmi Allah ya sa musulmi ya futa ba ka da laifi in shi na karo kan mai in ba shi na ba musulmi ka doje ina fatar an gane don ba an da ba musulmi ba in karo kan mai Allah gafara kawa Allah laifi ko ba haka Allah yake suratul tauba ba nina na aya take cewa ina alaran mu'min ba eh ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu aba'ahum eh Allah ba baya kamata ga annabi da mabiyansa su ana annabi annabi ba mu ba daga nan haƙƙiya ba duk wani musulmi bai annabi na baya kamata ga annabi da da waɗanda a tare da shi cikin addinin sa an yastaghfiru lil mushrikina su roki gafara ga mushrikai walau kanu ulil qurba ko da kuwa zumun suna yan uwan suna uwa ko uba in ya mutu yana yana harkar bokanci duba shirka da Allah ba ka ikon ka roƙon mai gafara sai dai a je a kai shi makabarta a bar al'amari ne da Allah ya ce to ai annabi ibrahim ya roƙan ma azara yace wa ma kana faru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu adulillahi tabarra min da haka kakka ka hujja da wannan don ya roƙi fa gafir li abi innahu kana min ad-dallin yayi wannan ne lokacin da yana da rai lokacin da ya rasu bisa ga kafirci sai ya yanke mishi wannan addu'a ina fatar an gane to wannan shine don haka kana iya zuwa sallah kowane mutum musulmi don an ce wasu hadisi mai rauni sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu kalfa man qala la ilaha illallah malumman musulunci sun yi fatawa da cewa in mutum yana da kalimar shahada kana iya sallah a kansa amma ka sa sharaɗi Allah in mai ga musulmi ne Allah ka gafarta mai ka ba shi haƙƙi ne in dan uwanka ne musulmi ya to wannan ke na iyadatul marid da kuma zuwa gaida marar lahiya wane ne an marashin lahiyar da ake dubuwa wanda ya yanke da hitowa gida ko gida yake kwanci ko asibiti amma mai hitowa a yi sallah da shi ya koma gida in an jima isha ya daida ya dan katta ko a yi sallah da shi ba sai an zo dubo shi ba sai dai a cewa ne ya jikin naka amma ba sai an zo gida dubo shi ba wanda ya yanke da jama'a shi adda haƙƙin aje gida a gaida shi ina fatar an gane to wannan shine aka ce amma wanda ke hitowa to ba sai an yi mishi wannan ba sannan wa ijabatu da'i da kuma karba gayyatan mai mai kira aka ce kanat hayanan takunu wajibatan wani lokaci karba gayyata yana zama wajibi wa hayanan takunu ghaira wajibati wani lokaci tana zama ba wajibi ba yace wa da'watu qad takunu liwalimatin kira wani lokaci gayyata tana iya zama ta walima aw qad takunu lidaf'i daruratin yace to ko ta zama wajen tun kuɗi cuta kamar mutum ne yana haf haf cikin ruwa wani don Allah ce sai ni yanzu ne nan haka karɓawa in kana iya hitsewa jibi amma in baka iya iyo ba to wala kubi a aydikum ila halukaci ina fatar an gane amma dai in kana da iko na wurin nan kaga yana yana kusan nutsewa ya kamata ka sheka wajibi ba bisa ga zabi ba in kan bar shi halaka ka yi fada da Allah wuri nan ba mamaki ko ya same ka ko gobara ta tashi ka ji dan wanka yana kuwa cikin daki jama'a don Allah ku cece ni wajibi ne ku yi haruru duk dubarar da kuka ku hidda mutumin nan ko kuma wasu azzaluman mutane waɗanda kuma gani kuna da iko kwace shi to wannan karɓar kiran wajibi ne ina fatar an gane to yace wa qad kunu fardu kifayatin tana yi wa wani lokaci ta zama fardu kifaya cewa wani mutum ne aka samu matsala gare shi ta gobara ko wani abu in an ka samu waɗanda suka tafi ba ku ba duk gari sai kowa ya karɓi kira ko kaji wannan gayyata in dai akwai waɗanda su za su ishi wannan abin ba sai kaji ka karɓi wannan kira ba ya ci bari ta huna in dai zamin da abin ya shahi gobara na in babu masu zuwa su yi mu'alaja ga wannan abin wannan gurin wajibi ce amma ijabatu lil Walima, fa innaha aqsamu ita ko karba gayyata walima ita ko ta kasu kasusuwa da yawa ba'duha wajibun wata gayyata ta walima wajibi wa ba'duha sunnatun sashen ta sunna ne wa ba'duha mubahun sashen ta halal wa ba'duha makruhun wani sashen karba gayyata makruhi wa ba'duha haramun wani sashe kuma haramun hasba ma tuzbi ilayhi min sharri gurgurun abin da karba gayyata yake kai ka zuwa gare shi na sharri wa adabihi da rashin sharri lakin idza khalat mina sharri sai dai in walima ta kubuta babu wani abu babu garoyan mata da maza ba wasu kide-kide ba wani ciyar da ku haramiya ya ce to fa mazhabu halin zahiri mazhabar dawudu zahiri annaha wajibatun dole ne aka karɓan ka gayyace ka ka karba kira wa man da aka yajibu an tujiba duk wanda ya gayyace ka wannan dole ka karba illa idza kana alayka dararun sai in kana cutuwa da karba wannan gayyar in ana samun cutuwa to wannan kuma ba a samun Ya yace wa akasaru ulama mafi yawan maluma sun ta annaha la tajibu illa fi walimatil urs wasu maluma suka ce a gayyata irin ta abin ga suna gisabun gida kaciyar yara ko ba haka ba ma'adu ba liyafa ɗai wasu suka ce duk ba wajibi bane sai dai da gayyata ta aure za da aka awwalu marratin ya kira ita gayyata ta farko don ana iya ayi walima yau ayi gobe ayi jibi to wanga na yau wanga na farko ya kira ita ya zama kai kana da tun da gayyata ta farko to yana da malumman musulunci in ka ci aure mai wajibi ne saboda manzo Allah ya ce man bi'a ila alwalimati falyujib wanda aka gayyata zuwa walima ya karba wa man lam yujib qad asalla wa rasula duk wanda bai karba ba ya saba ma Allah da manzo sai in akwai wasu abubuwa na kiɗe kiɗe ko garwayan mata da maza ko wani dai abin da yake ba shi ba daidai ba to wannan abin yana iya hana ka yana iya hana ma samun zunubi in baka karba ba an gane wannan kenan yace rabi'an nasrul mazlumi na kuma cikin abubuwa guda shida ko guda bakwai taimakon wanda aka zalunta shi ma wajibi ne wa zalika bi daf'i zulmi an ta hanyar kuɗe mai cuta wala farqa bainal mazlumi fi malihi aw fi badanihi ba bambanci tsakanin wanda aka zalunta ga dukiyarsa ko jikinsa au irbihi ko wanda aka cima mutunci ga Ko kowane yana cikin waɗanga kada yana da haƙƙi ka cece shi kaga ana cin mutunci ne ka kubutar da shi kaga ana kokari a kwaci dukiya ta haƙƙi ne in kana da iko ba abin da ya fi zarahin yanzu kana ta kana da makwastaka da wani kanji ana ta halin bindigogi gida ba baka da ko adda ina batun zuwa ceto babu ceto sai dai ka ɗauki waya ka buga mai yan sanda ka iya ka abin da kake na iko to an ce fattaqullaha salatu sai kai maza maza ka ɗauki waya ka buga cewa wane in Allah buga mai yan sanda yau ga barayi nan gidan wane ka yi abin da kaka iya wannan ba wannan ba wannan ba a tambayar to shine yace duka waɗanga fa kullu zalika wajibun nusratu dukkan inda aka zalunci mutum ga dukiyar shi ko kuma da jikinsa ko illinsa duka wajibi ne bi an tajida shakasan yudurabu ko ya zaribu insanan ta inda zaka sami wani mutum kaga yana bugun wani to fa yajibu alayka an tansurahu ya zama wajibi ka kubutar da shi daga bugun nan fi malihi bi an tajida insana yuridu an ya'khudha mala mala al-akhari ko ka samu wani yana so ya kwaci dukiya wani fa yajibu alayka an tadafa anhu ya ya zama wajibi ka tunkuɗe shi daga amsar dukiya watan surahu fa fi irdihi haka ga mutuncinsa bi an tasma a shakasu ya takallamu fi irdi insani sai ka ji wani yana cewa kai da Allah yan siyasan gana mu dudde babu albarka duk yan liwadi na kaza ka haddai wani irin nan in ka san ba haka ne ke ka ci a cha wani ka ji tsoron Allah wani ko ka ji yana maganar malami kila gani kai abinda an ka saba da malumma murmura dula da sauran sai ga malami da yan mura su kai Allah malumma gare mu duk dawa na duk kaza kaza kaza na babu malami Allah yau kace a cika ce mai acca ai Allah bai kayyade wadata sai ga mutanen banza Allah bai kayyade cewa wadata sai ga mutanen banza ba bai alƙawarin haka ba qul hiya lil ladina amanu ko fil hayatid dunya Allah ya ce ita yalwa Allah ya yi ta ne domin mutane kirki a rayuwar duniya nan da su da waɗanda ba su ba halar ya su ɗin rizqa liman yasha'u wa ƙadir. ba alaƙa arziki da imani ko kirki a'a Allah na shi da arziki ga wanda ya so kuma yana ya kunta samu wanda ya so amma yau mal kiyamat amma wadata da yalwa gobe kiyama ke bantacciya ce ga mumini duk wanda ba mumini ba gobe zai shiga cikin matsala mai tsanani wanda kaddawa ma da wanda za ta kare mai ina fatar an gane to sai ka ji yana ta da Allah Allah mai babu na Allah ni wa ne ta to ga maluma nan kan gare malam ya shawo galila kana gani idon ka cikin cikin riga kai kana gani idon ka cikin mota kai ina ina malami ka ce mai acca acca wa da kamata mu kwatanta addinin mu ya kamata duk wanda addu daraja cikin addini ya zama wallakantacce ba ka ji tsoron Allah akwai lokacin da malamin da kaga ya ɓaci dukiyar wani ko ya saci wani ko kuma kaddane shi wajen wani ya tahi wajen cin rashawa ko wani abu a to ai sai ka ce a ca wanga magana ba ta dace da matsayin ka kaga kai abin da Allah ya dora to haka in ka gana yana kokarin ya mari wani ka yi tsaye ni faru halan dan uwa don Allah ya haƙuri don Allah ku bari don ai musulunci baya ta iri wanga to haka Allah yake so haƙoƙa ne waɗanda ke gyara zamantakewa ai ba a yi umarni da waɗancan ba irin su sallah su azumi ko ba haka ba a waɗanda makarimul akhlaqi ne waɗanda ke kyautata zamantakewa haƙƙin ku na zamantakewa ga alaƙar dan uwanka akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda tanyeye ne ya tsakaninka don annasu linnasu min badawin wa hadiratin ba'dun li wa illa yashuru khadimu mutane na birni da na ƙauye ɗan tanye ne ya ne na ƙauye ba su isar kansu wallahi na birni ma ba su isar kansu mutumin birni zai sha haman kishi ya hito yana walƙiya, babu dawa gida ne babu shinkawa bai nomota mota bai za a yi aito gida ne nan sai ya rega kasuwa ƙauyawa sun kawo sai ya sai su ko jiki ya yi kaushi hannuwa sun yi irin mugun abin nan shi kuma ashe can zaman da yake yana wahalar nan kai na ya kawa wancan makiyayi kai na ya kawa kai ko zaman da kake nan kana bi kuɗi shi na ka akwai ran da bai yanka saniya kai ya shi ko yana buƙatar ya kawo ta ya sai suwa ya sai hatsi ko ba haka ba ya sai tufahi shi ko sai ya daidai da kai da annan cikin inuwa kana bukatar sa sai dai ku yi tabaduli to wannan shine al waɗanga da aka yi umarni abubuwa ne waɗanda suke gyara zamantakewa kowa bai isa wani ni ba ƙauye ba ni wadatuwa da kaina iya tsaya in da gargaje in bi dan ma kaina abinci amma akwai abin da ban samu sai ta hanyar na hada da wasu waɗanda an raggaye su waɗanda ba su iya zuwa su ranar ina fatar an gane to haka nan na rayuwa take Allah ya samu dace inna sa'ayakum la shatta to shine yace khamisan ibrarul qasami na biyar cikin bakwai din nan barrantar da rantsuwa ai min haƙƙin musulmi ala akhihi yana daga cikin hakkin musulmi kan dan uwansa ai wa mimma amara bihi rasuluhu alaihi salatu wassalam cikin abin da manzo aka umurce shi yayi umurni ibrarul qasami barrantar da rantsuwa ma'ana idza halafa alayka akuka fatubarri bi yaminihi yace wallahi wa ne an bangani ba kace mai babba gare ka ko wallahi wani an bani da kana bi ne ba shi ce wallahi wani an Allah ya sani ba da gangan ba ne bani da ka ce mai babba gare ka wani in Allah ya baka ka bani ina fatar an gane ka kabbar rantsar da rantsuwa ta kada ka ce ni wallahi in rantsuwa da ni kai ban yarda eh, eh ka bar cikin haƙƙin musulmi in ya gitta Allah tsakanin ku to ka yarda an gane shine aka ce wannan akan wajabci yake ko akan mustahabbanci maluma suka ce akan wajabci ko suka ce akan mustahabbanci sannan na shidda wa raddi salami da mai da sallama shi ma wajibun wa fardu ainin wajibi ne kuma farilla ne na ainihi alaman tusallimu alai akan duk wanda wasan sallama kai fara ta sunna ne amma wanda wasan sallama yanzu farilla ce ta ya rama da wannan sallama Allah ya ce idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku mai da gaisuwa nan irin wanda ta ta zama mai kyau aw rudduha ko ku mai da the irin wanda aka yi mu dan haka wannan addini ne abu ne wanda ke kyautata zaman ta kewa ka ce mutum assalamu alaikum alaikum sai ce ya farka yayi bai bar maka wani ɗan cikin zuciyarka yayi ya bar wajibi Ko wa akan lazina allazina yu'minuna bi ayatina ni an kace kai musu fa qul salamun alaikum in mu'minai suka zo maka kace musu salamun alaikum dan haka nan ga haƙƙin musulmi ne in ka gama da dan uwanka ka yi mashi sallama in ku ya rigaye ka wanda ya riga ya yi sallama ya fi ka zama alkhairi gurin Allah to wajibi ne ka mayar ka ƙara mai kuma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh in ta al'ada ta kun kai ba ita an ka shari'anta ba wani ina kwana ka ce lahiya lawa ne ya yara ya iyali Awa sai ka kara mai bisa ga yadda kai mai fiye da amma dai ba shi an ka shara'anta ba sallaman nan ta zama alkhairi don in ka ce assalamu alaikum ka ce aminci Allah ya tabbata a gare ku cikin dukiyarku da lafiyarku da duniyarku da ibadojinku da lahirarku da komi Allah ya amintar da ku ya ce kuma irin wannan amincin cikin duniyarku da lahirarku lafiyarku da dukiyarku da ku, cikin komi Allah ya sanya muku aminci don haka abubuwan da shari'a ta yi abubuwa ne masu kyawo Allah ubangiji ya taimake mu akan baka su sabi'an tashmitul adishi na bakwai shine yin addu'a ga mutumin da ya tacewa an kula lahu Habu Allah ka ce mai Allah ya ji kanka amma yaushe walakin kunyida fi hadisin ukhra sai dai an kayyade shi cikin wasu hadisa na daban idza hamidallah sai in ya gode ma Allah ai za kala alhamdulillah kuma ba a ƙara a ce alhamdulillahi rabbil alamina in ka yi bidi'a bidi'a ni za ka ce alhamdulillah shi kenan sai ya ce ma yarhamukallah Allah ya ji kanka ta ka dawo ka ce mai yahdikumullah wa yuslihu balakum shi kenan ne ku ya ba wani haƙƙi ka gode ma Allah ya ce Allah ya ji kanka akan wannan godiyar da kawai kai ka da ce mai kalma eh ya hadikumullahu usluba lakum Allah shiryar da ku kuma ya kyautata al'amuran ku gaba daya ina laifi ata shiwa ta zama alkhairi ga wanda yi da wanda da wanda an yi to wannan shine abubuwan da shari'a ta umurta yi umarni cikin wannan hadisin mai daraja Allah ubangiji ya ba mu ikon dabbaka su abubuwa ne masu kyawu ba su kewa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba ku shiga aljanna sai kun imani ko kuma hatta Habu sai kun yi soyayya ba ku shiga aljanna sai kuna son junan ku duk da Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati menene yake cewa eh, ba ita ba karshen suratul maryam sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata kyawawan ayyuka ta wannan abu Allah zai sanya musu soyayya junan su zai sanya musu soyayya tsakanin tsakani ne da su to in kana mumini wanga yana mumini ba a samu adawa in don Allah ka kai ne mayar da Allah ka kai wanga dan wanka ba zai ruhe ma ido ba to don haka ana son ku samu akwai annabi ce ba ku shiga aljanna hatta ta habu ba ku sai in kun soya tsakanin kana da hasada da gilli da bakin ciki ba ka shiga aljanna sannan ka ba ta kai ka aljanna hasada duk canje ta za ta yi Ya ce ala adullukun ala za ta altun idza ta tahabbtum da Allah ko in aza ku kan wani abu in kuka yi shi za ku yi soyayya suka ce bala ya zai afshu salama bainakum ku rinka watsa sallama duk wanda ka gani assalamu alaikum wa rahmatullah fuska sake ko da yana dan wani abu sai ya gane wai yau ni dai annan ina ta fama da mutumin ga amma ina ga ba haka yake ba sai ya gaji ya sake ina fatar an gane to Allah ya taimake mu to kuma insha Allah kila nan za mu dafa aya da karatun mu na yau abin da ma karanto da dai Allah shi amfane mu da shi inda muka kuskure kuma Allah ya gawarta mu nan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am alaikum assalam eh malam wa kuntum tasallu alayka mm ala a wa alaikum assalam aka ce wani wani ke tambaya nan kun san ba abubuwa da makaranta da rana aka suka zo muna mun taba sallama ga wani yace wallahi in kai sake min sallama kai na yi magumin gora guda mu ba mu gabi sallama ba inda muka san ana sallama in namiji ya gamu namiji da daddare ya ce mai salamu alaikum saboda ya san wai kowane iri na amma wai a gamu da mutum wai kawai ai mai sallama wallahi in ka sake ni da kaina bai sani ba yanzu na da'awa da shiryarwa karkashin koyarwar mala abokan guriyar ta abubuwan da suka yadu cikin mutane Allah ya yawaita mai lada don haka ya eh, ga kacce kace mutu assalamu alaikum sai ya ce wa alaikum ko ko alaikum a'a cikawa ya kai wa alaikum assalam wa alaikum assalam wanda aka wa alaikum to shine kafirai aka ce in suka yi maka sallama sai ka ɗebe wawu ka ce alaikum amma shi musulmi ya yi maka sallama ana son ka cike da wa alaikum salam kuma akan ku wannan amincin da ka roƙan mini kuma Allah ya kasantar da shi a ku sawawu ya fi kamala amma mutanen makka kana jin laraba suna cewa salam su ba su ma ƙara aka sai salam mi a hujja su tahiyyatuhum fiha salam na haka sai su takaitawar amma dai abinda annabi ya koyar salamun alaikum ko assalamu alaikum qur'ani haka ya fada ko ne su ga ya hito suratul arafi wanga shi kuma ya hito ko suratul ma'ida ne don haka assalamu alaikum ya hito na na salamun alaikum ya hito suratul arafi don haka wani ya halatta ka ɗebe mu'arifa ko ka saka mu'arifa assalamu ko kuma salamun alaikum amma ba ka cewa assalamun alaikum ka haɗa su duka

acca wannan rashin sani ne shi na muka kokarin mu faɗi shi na annabi ya karantar da mu muka faɗa yanzu in kawo wani nan waɗangana yanzu babu sauran wanda za ka waye na ƙwamfin don hmm. an ji falalar da a kuma an ji wajibi ne duk wanda bai halatta ya bar sallah ba to bai halatta ai mai sallama ya ce hmm, hmm, ba duk da wajibi ne Allah ya ce faruddu menene wa idza huyitum bi tahiyatin fani fa hayyu bi ahsana minha Allah ya bada umarni na wanda yace wa aqimu salata wa atu haka ita ma sallama Allah nan ne ya bada umarni game da don haka rashin sani ne rashin sani ko ya hidare duhu dan uwanka da bai sani ba in wanda ka gyara na kai mai in wanda bai daukar gyara na kai hankuri ka karce shi da wanda abi sai ka dauka bai sani ba annabi aka rotsa kai mai komi aka ce ko kana so halaka sai ce a'a Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamuna don haka kullum yan uwa tare ya uzuri a kai wani bai da ilimi bai tsayayen ne nema bai zauna inda aka ta'ammuli ne ko ka gane da kamala da geme da komi fankona don haka kakka yanke mai hukunci yana da sani yanke mai yi uzuri ka ce in Allah so mutumin ga bai da ilimi akan matsalar ga sai ka zaba ka gani rashin kimar ɗan uwanka to wannan shi ne abin da zan faɗa na'am اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ina rogon ka tsari kaɗi shirka da kai kuma abinda ko ni ban sani ba Allah na roƙe ka gafara ka yahe mini manzo Allah ce shi an maganin shirka ko ya karmata ko wace idu ta kibo wagga addu'a tana tono ta Allah shi yahe maka ita ina fatan an gane wa alaikum assalam akwai eh to ka gani na kawo wanda ni karanta cikin abin da azkar na nawawi don haka duka yana yawa kila wannan kila ta tisnul musulmi kila duk da ayyukan kila na kila ta yi inganci don haka in kan rike ta cikin tisnul musulmi shi kenan ya halatta ina fatar an gane akan samu bambancin ruwaye misali kamar sami Allahu Allahumma rabbana lakal hamdu akwai Allahumma rabbana wa lakal hamdu akwai Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu akwai rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu kaji biyu akwai Allahumma rabbana lakal hamdu akwai Allahumma rabbana wa lakal hamdu don haka aka iya kawo abu ya zo da ɗan sigogi don haka in mutum da wata siga da wani malami bai kawo in ba samu kuskure ta ba ya halatta ya amfani da ita alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تؤمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا وللنبي كبر الرسالة وماتوا على ذلك اللهم نوير لهم قبورهم واجعلها عليه روضة من رياض الجنة ولا تجعلها عليه حفرة من حفر النيران اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين يا الله ودمك تارو أن نيمان شريع الله كشريع الدم أبينا مهكرا تعديدي الله كبام لا داك كربمونا abin da muka yi da kuskure kuma Allah ka san mu bayinka ne masu rauni Allah ka gafarta muna Allah ka kyautata rayuwar mu Allah ka kyautata tarbiyyar ƴaƴan mu Allah ka kyautata jagorancin jagorancin mu Allah duk waɗanda suke gefen tsaro ubangiji Allah ka kyautata muna halayen su da zukatan su ka ba su tanyo akan tsare jinai nan mu dukiyar mu ya Allah abin da ake cikin kasar da ta mu tudda jinai nan mutane ba da hakkin shari'a ba ubangiji Allah ka gwada mu da karshen sa Allah ka yi mu na maganin sa waɗanda aka zalunta aka kashe cikin wannan hali Allah ka sa ta zama mu shahada rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين